tattaunawa da Adam E. a dangane da mutuwar Fadila Muhammad. Turan kai daɗe misali kaman a wani lokaci ne ka samu labarin rasuwar Fadila Muhammad? Ina Kano na fara ganin ana kauce da shi, da ma lura da cewa rasuwar da haro da ne. da na fara gani na tashi kenan na yi wanka na shirin mamaye wanka sai na ga fara cin wasu sai ga wani kuma wanda aka ɗora shi na sa ina lafi na tambayi eh, su kabiru ta kuma suka ce mu ai tare su so shi mutuwa yanzu ba abin mamaki wani idan aka ce maka wane ya rasu ba abin mamaki ba sai dai kawai ka bi tausayi saboda wanan nan da aka faɗa ba mamaki yana da iyali yana da aure ko tana da iyali tana da aure ba wanda bai yare ba kamar yadda mahaifin Allah ya faɗi cewa yana tausayawa mutum wanda mutumin da ya mutu da ba shi da aure shi ne abin da ya faɗo min kawai sai kuma jiha da eh, za a yi da muke yi a kowane lokaci idan ɗan kowan mai bar duniya dan shin ko ba dan shin ba kusa da mu ko ne sai mun ji akwai alaka dole ne mutum yi addu'a ya saboda kai ma naka na nan zuwa kana kan na to kamar eh, ya za ka iya bayyana halayen ita wannan marigayiyar kasancewar kusan a cikin fim ɗinka ne ma aka fara haska ta har ta yi suna shin a tarayyar da kai da ita yau a takaicin me za ka bayyana fadila eh kasan a lokacin da muka yi da take karkashin kamfanin ko kuma take karkashin kulawa ta zan iya faɗan a lokacin na ɗabi'unta da halayenta ba zan iya faɗan wani abu wanda zai iya zama na cewa mara kyau gani hmm. da ni dai a gabana da kuma ido na abin da yake gani yana nuna min respect ɗinta da kuma ƙoƙarin zama da mutane lafiya da take amma na yi shi akalla yanzu mun ce maka mun yi shekara biyar ma ba mu haɗu fuska da fuska zama mutane mamaki za su saboda yawancin wasu lokutan idan ana yin yayin mutum a harkar ba ga kowa yana mu'amala da shi ko me yake ra da kafofin din shi ana cewa Allah za da sa'anin aiki ne in bebe ne in ne za a yi tafasa. amma daga zaran daukaka da amfanin ka ta kare to sai fa ka mutu za a kara ganin ka social media kuma za ka an kashe intanet a wannan ranar zuwa washe gari ana maka Allah ya gafarta maka Allah ya gafarta maka so ni a na da ita alhamdulillah ba zan yi fata wani mummunan abu a kanta ba kowane dan adam yana da irin abin da zai faɗa idan ya zauna da ita amma ni a wa bangaren alhamdulillah ummi tana da biyayya kuma tana kare mutunci kanta a wannan lokacin gaskiya to yanzu misali idan aka ce fadila da me kake tunawa da ita misali me ke idan ce fadila me wani irin abu ne kake tunawa game da ita ko wani memory haka ko moment da ya taɓa faruwa eh to in dai na ganta saboda na riga na san irin kasa akwai yara da suke karkashin ka wanda za ka sun mai da kai abin kana ko kuma sarka hmm. eh, sarka yin abubuwa na ban dariya haka kana kudansu ana wasa da duk sanda zan ganta abin da yake faɗo min ke tun kan matar ko tun abin ban ce saboda an gaya mun kwanaki cewa ba ta da lafiya amma ta eh. wanda ka manta ba an taɓa cewa ta mutu dama eh. eh kusan shekaru biyu na ga yanzu ke daga dasan da ta faɗo min gaskiya abin da nake irin good time da muka spending lokacin da nake rashin kamfani na su ne suke faɗo min da kuma irin fina-finan da suka yi da shi ta kuma hubbi hubbi shine babban fim ɗin da eh, kariyar ta ne mata amma kafin hubbi ka zama yi balarabe na balarabe ita ne mun yi gagaraga wata a wani a gagaraga wata na fara ganin ta ta zo ta fim biyu a cikin fim ɗin hmm. to daga nan na zakin mutu ya burge ni sai na ɗauko ta da ni ce bari mata balarabe na balarabe shi ma sai ta ba da abin da ake bukata kenan daga nan mutane suka ɗan ga kokarin ta aka dinga aka tafi da har zuwa muka zuwa lokacin da muka yi Sensitivity is a short sharp pain people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth. If the Idan na fahimce ka kenan wani fim kuka yi da ita wanda ta fito fitowa marar yawa sai kuma ka yaba da kokarinta daga nan sai ka bata rol din da ta taka a fim din hobby eh gaskiya to a tsanarare na balaraban na fara ganin ta ta zuwa daga matsayin kanwar ko na dinga ce ko na sun da biyu eh, a nan na fara ganin a wannan intanet daga cewa wace ce wannan yarinya za tana da an da ta iya cin abinci so garin mu tallafa mu gani Allah ya ba mu iko shi ka abin a kai ni na da na da matsala guda ɗaya ne. ko wanda alaka da mace ko namiji idan na gan shi yana da talent a ta ji nake kamar in kamo shi in zaunar da shi in gaya masa cewa in kai kaza kai kaza kai kaza za ka iya cikin ya tara a da masu lokutan bai yiwuwa sai wanda Allah ya baka ikon cewa sabo ne ko sabuwa ce ba ta da kowa a harkar ba to shine za ka iya eh, tsara mata yadda za ta yi rayuwa idan ta hau kuma ka ga an kai wani guri amma idan ka haɗu da mace ko namiji waɗanda suke da talent amma sun dace sun yi zama a kamfanonin mutane ko kuma sun yawa cikin makarantar su an riga an gurbata musu tunaninsu da zuciyarsu da abubuwa daban-daban an ta kasa an ce an ce idan kana da yaro duk kana ganin shi yana shiga gida mutane anyhow to zai daga ɗauko ɗabi'u irin wanda ba wanda ta je sai ita wannan lokacin da ta shiga cikin harkokin industry sosai ba shi yasa har na samu dana amma da na saita mata yadda muke son ga tana yin aikin din da kuma yadda za ta tare da rayuwar ta kan ta hmm. turan ka dade daga karshe menene sakonka so a daga karshe sakona ne a gurin dukkanin yan uwan mu yan abu na farko shi ne yi kokari a lokacin da muke ɗan uwanmu maza da mata da masu ke tare mu yi kokari mu duka zama muna yin zumunci ba sai lokacin da aka ce mutum ya bar duniya ba da haka idan muka haɗa kai muna yi wa junanmu fada kuma muna yi wa gaya wa junanmu gaskiya so na ganin kamar zai sa ce sai ranar da mutum na mutu za a yi ta tallata shi a social media kana da lafiyar da soyayya ya kamata a nuna maka a nuna maka gata a nuna maka cewa ana ana jin tausayin ka in lafiya ko kuma ana farin ciki da ci gaban ka idan ka samu zan kunne a gurin da abin da zan kai wa yan jin uwa na kenan wani gidi Allah ya kawo lokacin da za a waye gari ba sai mutum ya mutu ba za a rika taya shi murna ko kuma za a rika zuwa a duba shi dan ba shi da lafiya kai masa goma ta arziki fiye da yadda ake yi wa wasu mu sai an bi ana roƙo ba su da lafiya an bi ana ce a taimaka an bi ana buƙatar wannan to Allah ya kawo mana lokacin da saboda magana ta gaskiya shine idan muka muka haɗu kan kowanne mai yana da sana'a ta wanda yes yanzu ba a harka ba ta yi da su akwai kuma da suke yi da su to idan aka wai gari aka ce akwai wani guda ɗaya wanda bai da lafiya sai an haɗa miliyan ɗaya ko biyu kamar yadda kuka ji dai jarumi adam izangwane inda ya nuna alhininsa da kuma damuwarsa da kuma irin rashi da suka yi da wannan jaruma wato fadila muhammad inda ɗaya daga cikin fim ɗinsa da ya shirya mata mai suna hobby shine ya ɗaga ta wannan ce ta sa aka hira da adam izango duba da cewar dukkan wasu jarumai maza da suke kannywood babu wanda wannan jaruma da ta mutu fadila muhammad take kusa da shi take da babbar alaka da shi yake shugaba kuma mai gidanta irin adam izango wannan ce ta sa aka yi hira da shi a dangane da irin zamantakewarsa da wannan jaruma fadila muhammad da irin yadda ta yi zamantakewarsa zamantakewarta a wannan kamfani nasa inda ya yaba da halinta da kuma ɗabi'unta da kuma irin yadda suke zama tare. To masu sauraron mu ku ci gaba da kasancewa da wannan gawurtacce tasha mu mai kawo maku labarai da dumi-dumi ba gaggautawa. Ku dangwala alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin taka ne za ku ringa samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe idan mun ɗora za mu sanar da ku. Mun gode bisa sauraronmu da kuke a kowane lokaci.